studio Kalangu. kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mutari Muhammadu ne yake muku lalir mahabin kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A yayin da mahukuntan Yamai suka hana jerin gwano su kuwa mahukuntan jihar Zandar sun baiwa ƙungiyoyin fararen hula izinin gudanar da jerin gwano a ranar gobe. Shin ko ina aka kwana dangance da shirye-shiryen kwamɓalar kokowar gargajiya da za a soma ranar 25 ga watan Disamba a birnin Zandar? A rahoton mu na yau za mu ji shaidar wani ɗan ƙasar Gine ne dangance da walwalar zirga-zirga a cikin yankin ƙasashen tarayya Afirka ta yamma yawo. To yanzu kuwa ga labarun dala-dala. Mahukuntan birni mai sun hana zanga-zangar ƙalubalantar daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018 da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka kira a ranar Alhamis 23 ga watan Disamba a ranar gobe kenan. Dalilin haka a jiya da yamma waɗannan ƙungiyoyin fararen hula sun kira wani taron manema labarai na sake salon tafiyar su inda suka bayyana cewa za su gudanar da yajin aikin gama gari a ranar Alhamis sannan kuma a ranar Asabar za su gudanar da jerin gwano. Nuhu Arzika ya yi wa Muhammad Gungu tanin ƙarin bayani. mu a nan ya mai delegate special ya doko wani kuduri cewa an hana mu kungiyoyin farar hula mu huto ran al'amis mu yi zanga-zanga saboda akwai wata takarda da suka hudu wanda ya hana zanga-zanga ranar da 'yan gwamnati suke aiki muka ce to babu laifi ran al'amis. muna kira ga duka 'yan kasa kowa ya zamna a gidan shi kowa ya yi roƙo Allah kowa ya yi azumi wanda yake iyawa don saboda a gan karshen wannan abin da suke nan suke yi bisa kan talakawa tun da a cikin kudurin sun ce ran da ma'aikata gwamnati suke aikin rannan ne ba a zanga-zanga sun ce in muna so ran da babu aikin gwamnati ana iya aiki muna kira ga 'yan kasa ran samdi da sahe muna gayyatan duka 'yan kasa da su huto ran samdi da sahe a nan plus tumo za a fara zanga-zangan nan har zuwa place de la concertation bakin assembly muna da dama mu gabatar da wannan kudurin nasu a gaban kotu Musa can gari kenan kuka saurara ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula da suke son wato jama'a gobe su gudanar da yajin aiki na gama gari. Sai dai a ɗaya ɓangare a sandar mahukunta sun bayar da izini ga ƙungiyoyin fararen hula su gudanar da yajin wato shirin kwanon a ranar Alhamis gobe kenan, inda yanzu haka ƙungiyoyin fararen hula na zandar suna ta shirye-shiryen gudanar da wannan shirin gwano. Sada Iliya ɗan malam mamba ne na ƙungiyoyin fararen hula a zandar, ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Nous rappelons que cette manifestation est bel et bien maintenue ici. Muna sake tunatarwa wannan zanga-zanga tana nan ga wurinta a nan zandar kamar yadda aka tsara tun can farko musamman wurin haduwa a Rompoint ko magamar hanyoyi na Sefawo. Muna kuma sake tunatar da cewa zanga-zangar ta cikin ruwan sanyi ce kamar yadda doka mai lamba 2445 38 ga watan Juwan na 2004 ta yi tanadi a game da gudanar da zanga-zanga akan mayan tituna kuma muna ɗaukar matakai domin kiyaye duk wasu abubuwan a sha. Muna kira ga jama'a da su mutunta matakan da muka ɗauka a zo a hankali kwance. Duk wanda ya zo yana da nauyin ganin komi ya wakana cikin kwanciyar hankali. Ko bayan kasafin kuɗi muna da ƙorafe-ƙorafe da suka shafi jiha da kuma birnin Zandar. Concern osi local. Shirin dawo da 'yan Nijar akalla dubu hudu a raɗin kansu daga ƙasar Libya yana ci gaba da gudana, inda yanzu haka akalla mutane dubu biyu ne da ɗari biyar aka dawo da su gida Nijar ta jirgin sama kenan. Sai dai shin ko a cikin wani a cikin wani hali suke na rayuwa sai mu saurari Dr. Ila, Ila wato Alasan na ma'aikatar agaji Sami a hirarsa da Habibu Garba ta wayar tarho. akwai mutane da yawa ma wani mara lafiya tunda a cikin volkin nan kowane ana samun mutum arba'in zuwa hamsin ma mara lafiya akwai wanda kama ga gravatar ne don sai an yi referan su wasu kuma daga nan ake ba su sai gida mu da tawana a kaɗan mutum biyu zuwa uku wanda suka ji mu wanda da halin bindiga wasu sun san an yi musu aiki wasu kuma sanin da ake musu aiki nan yana to ka san yan malatin kala kala ne akwai wanda wasu kariya ne gare su akwai wanda su wasu kuma ciwo ne gare su na kamar wanda muke ce ma deka medico kenan ciwo ne shi kuma abinda abinda ake cewa akwai abubuwan da mu ba mu fitawa mu gayi tunda ka san dan malatin ya kamata a kare shi a gane da lalle akwai masu kariya wannan babu matsala an san da wannan wanda sun halbi bisa bindiga wasu sun haɗu daga suna aiki wasu kuma a cikin ne da circulation wasu kuma burama rashin lahiya ne can ta same su don ka sun shigo jirgi sun zo kuma actuellement akwai da yawa A cikin labarin mu jiya kun ji tsokacin da wani dan majalisa na tarayyar Turai ya yi dangance da ganawar tawagar 'yan majalisar Turai da magabatan jihar Agadez bisa kan yaƙi da safarar bakin haure. A yau za ku ji ra'ayin ɗan majalisar jihar Agades mu Mano Agali wanda yana daga cikin tawagar inda ya ce Nijar ta taka muhimmiyar rawa sai dai ba a yi kataɓus ba na daƙile wannan safarar. Ga abin da ɗan majalisa Manu Agali yake cewa sai mu saurare shi. Nijar ta yi ƙoƙari sosai baya da bayan fannin girkin ƙa'idodin shari'a an yi aiki an zartar da ƙa'idodin sai dai a wani bangare ba a bi lamarin sau da ƙafa ba shine kamar babin ci gaba na bunƙasarwa babin tsarin kawo agaji na tallafawa masu hannu a cikin lamarin bakin haure wannan babin bi kuma tare suke tafiya ya waje ba a samu tsari bisa lamarin bakin haure ƙasar Nijar tana da ɗaya agadas wadda ita ce yanki da lamarin ya fi shafa suna da fasali na tsarin ci gaban yankin akwai kuma fasalin tsarin agazawa masu hannu a bisa lamarin bakin habi. wannan babin biyu ya kamata mu samu mu ingantar da su tare da abokanmu na Turai. Ya waje ba ya kasance aiki ne na bangaren biyu duka Turai da ƙasar Nijar. Domin mu ban ma iya tsayar da lamarin bakin haure mu kaɗai. Ku kuma kuna buƙatar kwararar bakin hauren tarage. Muna da matasa da suka sanya kansu a cikin wannan aiki tun tun tun tun tun can da yau an tsayar da su ga wannan aiki. To a yanzu mi za mu iya wa wannan matasa. Abin riƙewa wannan rangadi na kwanaki uku zai kai su a cibiyar da suke kula da wato bakin haure cewa da OEM da kuma cibiyar kere-kere ayyuka hannu da ma tsohuwar birnin Agades. Har yanzu ana samun ‘yan mata ɗalibai ‘yan makarantar sakandare da ke barin makarantar boko domin aure a cikin Departement ɗin Dogon Dutse. Domin murkushe wani al'amari hukumomin makarantun boko na sakandare sun shirya wani taron wayar da kawunan iyayen yara domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a. Alasan Ibun shine daraktan kula da ilimin boko na sakandare na Departement ɗin Dogon Dutse ya yi wa Abdulaziz Ɗanyuna ƙarin bayani. Har yanzu akwai wayan yara masu tsatsauran ra'ayi dangance da sanya ɗiyansu mata a makarantun boko. Suna nan mun yi rajistan ƙara da dama bisa cire ‘ya'yansu mata daga makaranta su masu aure. Mun tunkare su tare da kungiyar uwayen yara ta kojes wani bi ma har da kungiyar skofi muke tafiya inda mukan ja hankalinsu bisa hatsarin da suke iya fuskanta na janye yansu mata daga makaranta don su masu aure da dama sun fahimce mu sun guje ma wannan tabi'a amma duk da haka har yanzu akwai wasu masu tsatsauran ra'ayi domin ko domin ko kowace sahiyar Allah muna samun gujewar iya mata daga makarantu aje a musu auren gaugawa muna kira ga dukkan uwaye na su daina yin haka su bar ɗiyansu mata har ma kai 'yan mazan su ci gaba da karatunsu har su kammala ɗaukar darasinsu yadda ya dace. Birnin Zandar yana dab da shirin karɓar tawagogi takwas na jihohi takwas na ƙasar Nijar a wajen kwamɓalar kokowar gargajiya a karo na 39 da za a soma ranar 25 ga watan Disamba a birnin Zandar. Kwanaki biyar kafin soma wasannin shin ina aka kwana dangance da shirye-shirye. Wato sai mu saurari Isa Musa. gwamnan jihar Zandar kuma shugaban kwamitin tsare-tsare a hirarsa da wakilinmu Mustapha Maman Sani. Dangance da shirye-shiryen kwamfalar kokowa ta takobi, mun girka kwamiti takwas kowane kwamiti na da jagora. Da yake biki ne na al'ummar yankin Zandar, muka ce to duk wanda ke so yana iya zama mamba na kwamitin da ya zaba. Akan kowane kwamiti a mukamina na jagoran yanki na naɗa shugaban kwamiti da wanda zai rubuta rahoton raskunar ayyukan da kwamitin ke zartarwa. Mun sanar da al'umma kuma da duk wanda ke so yana iya ba da sunansa a cikin kwamitin da ya ga zai iya kawo tashi gudunmuwa. Bisa ga sabga tambayar akwai wasu tsare-tsare za a gudanar wanda kwamitin ƙasa ya tanada kamar kwambalar kokowa ta ɗalibai zaben sagwalo da wasanni daban-daban wa'annan duka za su soma ne tun 22 ga wata wajen lamarin tarbe mun tanada matalu muna da su da dama muna da sahannai na alwala za mu kintsa wannan bukatun nan zuwa shi muna ganin abin da ya shafi tarbe da sabkawar da baki muna cikin lokacin kintsa komi ba tare da wata matsala. Noman shar albasa yana daga cikin abin da ke haɓaka tattalin arzikin shahar Agades, inda wato jama'a aƙalla dubu arba'in ne suke cin abinci a cikin wannan sana'a. Anise Karim ya mai da hankali a kan wannan lamari ga rahotonsa wanda gungun Muhammad Dantanin da wato Asmani Shina suka fassara muna. Mutane da dama ne ke wannan aiki na noman albasa, mafi yawa mazauna yankunan da baga da Tabelotu ne, kuma suna farin ciki dangane da amfanin da suka samu a bana. Risa Mohammed yana noman albasa yau shekaru goma sha bakwai kenan. Albasa taya take bana, alhamdulillah kowa yana jin dadin ta. An kawo ta daukar ta yake. Ni cikin riba albasa na fidda saka. kowa ba bi na bashi. Ina ji yawancin mutane ma haka nan ne. Alhaji Bashar dan kasuwa mai fitar da kayayyaki kasashen waje ya bayyana yadda suke yi da ribar da suka samu ta hanyar kasuwancin albasa. Ana kai kamar shekara goma ko zuwa tara da na shiga haraka wannan na sayan albasa da sayarwa muna aikata kamar kasashen waje gana Benin Togo bana zamu iya cewa dai alhamdulillah mun gode ma Allah na yi exporting tela mai 24 haka na sayi gidaje na sayi mota na kara armi nan zan ce na yi amfani da yawa bisa ga wannan rakan albasa ko ne matsayin kasuwanci albasa a tattalin arzikin jihar Agadez Kabu Musa daraktan gidan gona a jihar Agadez na dauke da bayani A yau albasar agada akalla tana kawo shigar kuɗi na miliyar goma zuwa miliyar 28 kowace shekara. Lamarin na tafiya yadda ya kamata. Bale ma ga waɗanda suka kasance na farko da suka girbe albasar tasu. Albasar agada ana ma iya bata lakanin zinari mai ruwan ja ko kuma zinari mai ruwan tsamma. Ko shakka babu dai, a yau ana iya cewa noman albasa na da amfani sosai ga tattalin arziki da kuma al'ummar agadas Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da sha 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. wane ne dan gudun hijira dan gudun hijira mutum ne da ya bar kasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa dalilin kabilarsa addininsa kasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata kungiya ko kuma dalilin kasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaki ko kuma wani bala'i idan kun bar kasarku ta asili kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To yanzu za mu shiga a cikin mu na musamman ƙasar Nijar ta ƙasa ce ta shige da ficen bakin haure na ƙasashe daban-daban al wato kunde mai shekaru 34 yana daga ya zo ne daga Gine ya bayyana irin matsalolin da ya ci karo da su a yayin hucewarsa a iyakokin ƙasashen mambobin ƙungiyar tarayyar Afirka ta yamma sai mu saurare shi. J'avais passeport avec euh, ma carte d'identité, avec extra licence, vaccination aussi. Ina ɗauke da passport dina da kati ta ta kasa da kuma da aihuwa da ta shaushawa. Ofishin jami'an tsaro na farko a kasar Mali na biya jika guda sefa aka buga tambari kan passport dina. Fita Mali kuma na biya ɗari uku. Da na shiga cikin kasar Burkina na biya jika biyar. Da zan fita kasar Burkina na biya jika hudu. Da na shigo kasar Nijar suka rike passport dina. Na tambaya saboda mi suka ce saboda ni dan kasar waje ne. Suka ce sai na biya jika ashirin da biyar na ce ban amince ba can ne aka bata mini lokaci na ce musu ni dan kasar yankin sai da yawo ne suka ce su iko ne su ne ke da karfi a ofishin yan sanda na karshe a kasar malima ma na yi wannan tambaya ni ce don me kuka ce in biya kuɗi alhali ina da cikakken takardu suka ce dole ne sai na biya domin wasu sun biya a wasu kasashe ko turai ne idan kana da cikakken takardu bari ake ka wuce amma da yake a afirka ne akwai matsala amma a nijar ban biya jika ashirin da biyar din ba saboda a lokacin da shugaban shugaban jami'an 'yan sandar ya zo na gaya masa cewa ina da cikakkin takardu amma an ce sana na biya jika. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.